Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar talata biyar ga watan Disamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke ɗauke da su ga kanan labarai. A yau talata wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen zai yi wa kwamitin tsaro bayani kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kashe tsohon shugaban ƙasar. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya isa ƙasar koriya ta arewa domin taimakawa wajen kwantar da tankiya kan shirye-shiryen ƙasar na ƙera makamin nukiliya da masu linzami ma'aikatar shari'a ta rasha ta ayyana wasu kafafen yada labaran amurka guda tara a yau talata a matsayin wakilan ƙasar waje ciki har da murya amurka To a shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan abubuwan da ke kawo tsaiko a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da masassarar cizon sauro a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto a kan halin da ake ciki a yankin Noman na jihar Adamawa bayan rikicin da ya auku a farkon makon nan wanda ya yi sanadiyar hasarar rayuka. Za kuma ku ji cewa wata kotun hukunta manyan laifuka a Nijar ta fara zamanta na shekara-shekara domin shari'ar mutanen da ake zargi da aikata manyan laifuka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata wakilin majalisar ɗinkin duniya a Yemen zai yi wa kwamitin tsaro bayani kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kashe tsohon shugaban ƙasar kuma abokin ƙawancensu Ali Abdullahi Sale kuma a bayan da aka samu ƙarin tashin hankali a babban birnin ƙasar saboda wargajewar ƙawancensu. kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen duharik ya bayyana wa manema labarai cewa yana sa ran wakilin majalisar ɗinkin duniya ismail outchek ahmed zai tattauna da wakilin kwamitin tsaron kan yadda kashe sali zai shafi harkokin siyasar kasar ya jaddada cewa a shirye majalisar take ta shiga tsakani domin kawo karshen wannan rikicin ƙasar a yemen wanda tun daga shekarar 2014 ya kashe mutane har dubu goma ya kuma jefa miliyoyin mutane cikin tsananin buƙatar agajin gaggawa a yau talata jami'i mai kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen jami mcgoldick ya yi kiran da tsagaita wuta na jin kai domin fararen hula su sami sukun neman agaji sali ya yi mulki a yemen har na tsawon shekaru talatin kafin a haɓarar da shi a ƙarƙashin matsin lambar siyasa a shekarar 2012 amma duk da haka ya ci gaba da mulki a bayan fage inda ya haɗa kawance da ƙungiyar houthi mai samun goyon bayan gwamnatin ƙasar iran a yayin da suka amshi iko da birnin sana a shekarar 2014 suka kuma tilastawa shugaba abu rabu mansur arcewa daga ƙasar Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya isa ƙasar Koriya ta Arewa domin taimakawa wajen kwantar da tankiya kan shirye-shiryen ƙasar na ƙera makaman nukiliya da masu linzami. Mukaddashin mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin siyasa, Jeffrey Feltman, ya tashi zuwa Pyongyang talatan nan a bayan da ya yada zango a Beijing jiya Litinin. Feldman shine babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na farko da ya taɓa ziyarar Koriya ta Arewa tun lokacin da wadda ya gada Len Pasco ya ziyarci ƙasar a shekarar 2010. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya ce Feltman zai tattauna akan wasu batutuwa da sassan biyu ke da muradu a kai kuma masu haddasa damuwa a tattaunawar da zai yi da ministan harkokin waje Ri Yong Ho. labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar shari'a ta rasha ta ayyana wasu kafafen yada labaran amurka guda tara a yau talata a matsayin wakilan kasar waje ciki hadda da murya amurka ma'aikatar ta kuma hada da sunayen radio free europe radio liberty da wasu kafafen yada labaran da ke da alaka da ita bayan gargaɗin da suka bada watan da ya gabata na cewar zai iya shafar su shugaban rfe e, rl tom kent ya faɗa a wani jawabi cewa ma'aikatar shari'a ta rasha ta nuna cewar wannan sabon mataki zai shafi takaita aikin kamfanin a rasha ya ƙara da cewa babu masaniyar irin wannan eh, takaitawa amma ya alkawarin tashar rediyon za ta mai da kai wajen aikinta na jarida domin buƙatar samar da labarai na ƙwarai kuma mai ma'ana ga masu sauraron tashar rediyon shugaban rasha vladimir putin shine ya rataba hannu a kan dokar a watan nuwamba domin karawa gwamnatin ƙarfin ayyana kafafen yada labarai da gwamnatocin kasashen waje ke ɗaukar nauyi a matsayin wakilan ƙasashen waje don haka aka kakaba musu wannan matsayi jami'an rasha sun kira jami'an rasha sun kira wannan sun kira wannan sabuwar dokar a matsayin wata ramuwar gayya ga abin da suka kira takurawa takurawa amurka akan kafafen yada labaran rasha a ranar 13 ga watan nuwamba tashar talabijin din ta gwamnatin rasha ke daukar nauyin rt aka yi a mata rijista a matsayin wakiliyar gwamnatin kasar waje amurka a ƙarƙashin wata tsohuwar dokar da ake kira fera wato dokar rajista ta wakilan kasashen itali. a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce masu bincike a kan sa hannun rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ba su yi wa tsohon mai ba shawara tsohon mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro mr flynn adalci ba ya ce ban ji daɗi ba ko kaɗan abin ya dame ni ya yi rayuwa mai kyau shugaba trump ya bayyana wa manema labarai A ranar Juma'a kotu ta samu filin da laifin yi wa hukumar bincike ta laifuka ta FBI karya a kan binciken hulɗarsa da jaka da ƙasar Rasha da ke Amurka. tattaunawa ta kasance makonni kaɗan kafin a rantsar da shugaba Donald Trump. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko za mu fara da batun kiwon lafiya. A kwanan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai magungunan cutar masassarar cizon sauro na jabu da yawa a kasashen duniya masu tasowa. Ƙungiyar masu haɗa magunguna ta Najeriya ta yi ƙarin bayani akan halin da ake ciki game da yaƙi da masassarar cizon sauro a Najeriya. Ga baban gida Jibril daga Legas da ƙarin bayani. wannan ƙididdiga da hukumar lafiya ta fitar game da magungunan cutar ta malaria ya zo ne a daidai lokacin da masu kamuwa da wannan cuta a najeriya da sauran kasashen masu tasowa ke ci gaba da kuka game da rashin ingancin magungunan cutar malaria da suke sha pharmacist ahmed ibrahim ya kasai shine shugaban kungiyar masu hada magunguna ta najeriya kuma ya mun karin haske game da wannan korafi to akwai rahoto kasan ba kawai world health organization ba su kamar united states pharmacopoeia sun yi bincike abinda suka dauka kawai maganin cizon sauro anti-malaria to mutane kuma na gari idan aka fito aka ce an ga percentage kaza mm. na magani kaza sai a ɗauka duk magungunan ne amma duk magana da ake na bincike na najeriya akan anti-malarials da suka ce da 3.6 suka ce ya karu 4.6 yanzu kuma suka sake cewa ya rabu to kuma wani lokacin in ka gama yadda ake binciken sai kai mamaki dan idan ka je ka ɗauki magunguna a kantin da kai da ka shiga kasan san ba za ka ga jabu ba aka zo aka ce maka duk lagos ba magani jabu ai ba za ka yadda ta world health organization cewa ta yi ɗaya cikin goma so kaga 10 basal kenan koya irin wannan jabun magunguna na cutar malaria ke shafan 'yan najeriya tambayar kenan da newa wani mai suna usaini muhammad da bai dade da farfadowa daga cutar ta malaria ba eh gaskiya na sha da dama akwai wa'anda ka sha sai ka sha za ka samu sauki amma ana iya waye gari kuma ciwon ya dawo ƙarshe kuma a ce ma typhoid ce ka je ka sha maganin kuma dai ka rasa samun saukin ko kuma ka samu yana zuwa yana dawowa haka nan ma wani lokaci ciwon zai tafi amma ba wai dalilin wannan maganin bane ba saboda ka sha ya yin magani a can baya da gwamnati tare da hukumomin kiyaye ingancin magunguna sun kirkiro da wani tsari na baiwa duk wani magani lambar waya ta yadda wanda zai amfani da maganin zai aike da sakon karta kwana domin sanin maganin da zai saya ko mai kyau ne ko kuma jabu to ko mai kungiyar hada magunguna ta najeriya za ta ce game da wannan tsari ga dai pharmacist ahmed ibrahim ya kasai to ni kana na yi bincike a kai mm. idan had eh, sai da na yi kasida a dubai akan wannan kuma sai da na yi kusan wata shida ina zagayawa ina tambayoyi mm. na kuma yi a kwamfuta online cewa ya wannan abun yana aikin ko baya mm. aikin to kuma ba ma yana aikin ba ko baya aikin mutane idan sun je kemis din sun siya ko sun je pharmacy din sun siya suna kartawa su aika shi kansu wannan abin eh, na duba na ga cewa da yawa gaskiya ba sa yi tun ma bayan suka je wajen da suka ga cewa bai dace bai kamata a ce an samu wannan jabu ba kuma shi jabun ba ka iya ganewa da ta sauki da ido yes sannan kuma aka samu wani abin takaici shi sa da yawa ma suka guje shi idan akwai matsalar network in ka aika kamata iya baka ansa a take don ka gamsu ka siya ka biya kuɗin eh. ko kar ka siya to wani ba za ka ga ansa ba sai bayan kwana biyu to shikenan ba za ka ci sha magani ba sai bayan sati kwana biyu wani kuma a nan zai maka shege karya ya ce maka wannan maganin fek ne amma matsala ce ta network kididdiga da ya nuna cewa miliyoyin yara ƙanana da ma manya ne ke rasuwa a duk shekara a ƙasashen duniya daban-daban musamman ƙasashe masu tasowa sakamakon kamuwa da cutar malaria cutar da kuma har yanzu take ci gaba da bazuwa duk da cewa cuta ce da za a iya magance ta babin ya jibrin murya amurka daga lagos Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. A gaida baban Jibril. Biyo bayan rikicin da ya auku a yankin Numan da ke jihar Adamawa tsakanin al'ummar Bacama da Fulani makiyaya a farkon makon nan. Yanzu haka mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya kai ziyara a jihar don ganewa sa halin da ake ciki da kuma jajantawa waɗanda rikicin ya shafa. Ga ƙarin bayani daga Ibrahim Abdulaziz. a daidai lokacin da aka kara baza jami'an tsaro a yankin noman da ke kudancin jihar adamawa biyo bayan tashi hankalin da ya auku a yankin da ke da nasaba da fadar kabilanci a tsakanin al'umman bacima da kuma fulani makiyaya lamarin da kuwa ji asarar rayuka yanzu haka fa gabanin al'umma a yankin na kokiran ne da a yafe wa juna kowa ya maida wukansa cikin kube wannan rikici dai baya ga asarar rayuka da kuma dukiya yanzu haka ma na neman mai da yankin na numan kufayi sakamakon gudun hijiran da ake yi to sai dai kuma yayin da mahankula ke fara kwantawa shugaban garama hukumar ta numan rabaran arnold jibla wanda ya tabbatar da cewa kayuka takwas ne abin ya shafa ya ce yanzu haka fatu ne masu kaso ma ɗaukar matakin gano bakin zarin magance tashin hankalin. komai ya lafa tun da eh, wani abun da ya faru tun da ya faru arzu a daga din har zuwa wayewan gari ba mu samu labarin wani wani wani tashin hankali a wani wuri ba so ni zan kira zan kira na zuwa wurin jama'a shine a dawo a zo a sa kwana a nemi da za a yi a tsauna a samu a kai maganganu da zai kawo mana zaman ma'ana maganar zaman tattauna na sulhu kenan wani abun ya faru da abin da wani ba abin da wani zai iya yi abin ya riga faru da ya rage mana shi ne zauna a tattauna ne yaya za a yi a yi yafiya kuma a ci gaba da rayuwar da aka saba da. to kaman wani ƙauyuka ne lamarin ya shafa kuma kaman a sa rayuka mutane nawa aka rasa. to yanzu dai eh, baka eh, statistics na abin da kauyukan da abin ya shafa sofa zan ce akwai kauyuka kusan bakwai zuwa takwas haka akwai guda biyu gefen jamsa akwai biyar gefen numan biyar a kusanan kuma akwai tsallakin eh, shida da gefen numan akwai biyu gefen da musa ko shida to kayan sun tashi takwas kenan eh. ko da yake zuwa yanzu ba a na adadin waɗanda aka kashe ba to amma rahotanni na cewa rayuka da dama ne masu kasalwanta ciki ko hada na wasu hakimai biyu yayin da wasu bayanai ma ke cewa wasu gungun matasa sun tare hanyar sabana suna kisan ɗaukar fansa kuma wannan ko na zuwa ne yayin da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ke kawo ziyara gani da ido a garin Nanuma a yau Talata to sai dai koyan da ma wannan ke faruwa yanzu haka tuni wasu shugabannin matasan bace ma suka yunkuro domin ka fahimta juna kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin afremu paul ke ya bayyana wa manema labarai a jeji ne kauyuka ne can fulani da manoma saboda haka cikin numan muna lafiya kalau na matsayin makawo kan zauna numun ana tashi hankali ga ganni a numun ai bi dai ba mu gaya juna gaskiya ba ta suna da ake a karamar hukumar numu muna rokon jama'a don Allah don Allah an san bashi da zaman lafiya ba san mu da tashi hankali ba aihuwar da aka ma dai a shekarun ka baka taba jiwa ga bashi ma ya tashi daga wani gari yana tafiya wani gari tashi hankali ba koma da menene dai yanzu ko an ma da ido ne a ga irin matakin da gwamnatin kasar za ta ɗauka kan wannan lamari ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A jamhuriyar Nijar yau wata kotun hukunta manyan laifuka ta fara zamanta na shekara-shekara domin shari'ar mutanen da ake zargi da laifin aikata kisan kai da fyaɗe da fashi da makami. A saboda haka ƙungiyar lauyoyin ƙasar ta ce za ta ɗauki matakan kare dukkan waɗanda wannan shari'ar ta shafa don ganin an yi adalci. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin kes 38 da ke kunshe da laifuka daban-daban ne ke gaban alkalan kotun a zaman da ake kira kurda sis wanne a kowace shekara akan gudanar da makamancinsa a bainar jama'a da nufin bayar da darasi ta yadda al'umma za ta guje aikata ayyukan asha shugaban kotun ɗaukar ƙara ta birnin yamai mai shari'a ibrahim haruna shine ke jagorancin wannan zama. To zama ne wanda eh, za a yi shari'a bisa ga manyan laifuka. Wato manyan laifuka menene ake nihi? Wato akwai kasan kisan kai, faɗe, sata kuma gagarumar sata. Menene gagaru sata? Sata ce wadda a gaskiya kazamce take. An yi ta da dare a cikin gida ko yana zama mutum ɗaya mutum biyu eh, ko a ƙetare gida. To duka wannan kotun abin da za ta yi bisa gare su ne za a yi shari'a insha Allah wannan shari'a ta zamanto ba wai takardu ne za mu tsaya gare su ba muna bincike a'a wato za a tambayi waɗanda suka yi laifi ne abin yake kuma za a bincika a gani rayuwarsu saboda wata ran ka san akwai wani laifi wato ba ka iya raba shi da rayuwar wanda ya aika shi. Sakamakon rashin samun kuɗaɗen allowance allowance ɗin da doka ta yi tanadi a basu idan ana irin wannan zama lauyoyi masu ba da kariya kyauta sun kauracewa zaman kotun a shekarar 2016 to amma a bana kungiyar lauyoyi ta ƙasa ta canza tunani bayan da ta ce ta fahimci wasu muhimman abubuwa kamar yadda metar ahmed mamman ya shaida mana in babu lauyoyi cikin shari'a babu shari'a saboda shine muka ce mu da ƙarhin mu zan mu zo mu kama a yi shari'a wannan muna tamma abin zai zo a cikin sauki abin za a yi shari'a cikin daidai za a kwatantawa cikin adalci har yanzu akwai abubuwan da hakkin lauyoyi da ba a samu aka gyara ba duk da ba a bada ba kun ga dai lauyoyi sun dawo sun ce a wannan aikin mu ne baiwa ko ba a bada ba mu zamana ba mu wannan aikin ba saboda da aikin shi ba dan kuɗi bane aikin shi hukumomin shari'a na cewa gwamnatin Nijar na iya kokarinta dan ganin kowace jiha ta yi irin wannan zama na musamman a kowace shekara saboda haka ya zama wajibi a shata yadda aka dama mai shari'a musa dumma hamidu daraktan harkokin shari'a ne a ofishin ministan shari'a mun kowane shekara kowane tribunal de grand instance kamar goma gare mu ana yin biyu-biyu in ku lissa ashirin kenan muke yi waɗansu kasashe suna shekara uku hudu ba su yi ba wannan kokari ne don biyu muna da anaj duk mutanen da ba su da kuɗi hali su kare kansu buska shari'a da ake yi an hidda wannan hukuma don ya taimaka su mu muna ganin kokarin da suke gwamnati na yi amma bai gajiya tun da shari'a mai kyau shi yake kawo kwakwacciyar da hankali sannan a hankali ɗabi'ar nan ta yada jarirai a jibji ko cikin gotoci da aka saba gani akai-akai saboda wasu dalilai masu nasaba da al'adu ta fara ja da baya in ji alƙalan shari'a yayin da suka ce kisan kai da fyaɗe sun fara kamari a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogon mu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirin na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A ranar Juma'ar ta gabata ne aka yi bikin ranar manoma a ƙasar Ghana, wadda aka mayar da ita ranar hutu domin yaba irin muhimmiyar rawar da manoma da masunta ke taka a fannin tattalin arzikin ƙasa. Ƙasar Ghana ta ƙirƙiri wannan rana ce domin ƙara manoma da masunta ƙwarin gwiwar samarwa da ƙasar abinci. Bankin raya aikin gona ne ya baiwa wanda ya lashe kyautar wannan shekara zunzurutun kuɗi har dala Amurka dala dubu ɗari. Wakilin murya Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya ziyarci wannan biki ga kuma ƙarin bayani daga gare shi. Philip Kweku Ajiman ɗan shekara hamsin da haihuwa daga jihar Biran Ahafu aka naɗa manomin shekara ta da goma bakwai. Shirin bikin ranar manoman ta ƙasa bana ya samu gagarumin canji. Farkon lokaci an haɗa shirin bikin na jihohi cikin bikin na ƙasa na karrama manoma. Gabaki ɗaya dai shugaban gonar Auradinaye Farms, Mr. Philip Kweku Ajiman. daga gundumar Doman West daga jihar Bron Ahafu ya yi nasarar zama manomin shekara ta 2017 kuma shugaban ƙasa na Nadu Danko Akufo Ado ya miƙa masa kyautar dala dubu ɗari daga bankin raya aikin gona. Wata mata Madam Mebola Kutukuju daga jihar Volta ta yi na biyu ita ma kyautar ta motar a kura na zamani mai ɗakuna guda biyu. Har yau mace ce mai suna Rebecca Comey daga babban jiha Accra ta yi na uku, ita ma ɗin ta samu motar a kurikura. a cikin jawabinta ministan ma'aikatar rayar su da kiwon kifi madana elizabeth folikwe ta ce sabuwar shekara ma'aikatar ta za ta billo da wani shirin yin su don abinci da aikin yi yadda za a bunƙasa sarrafan kifi cikin ƙasar ministan abinci da aikin gona dr yusuf ya kutu ya bayyana cewa sabuwar shekara mutane dubu ɗari biyar ake sa wa idan shiga shirin shuka don abinci da aikin yi yadda aikin gonar zai haɓaka sarrafa abinci cikin kasar shugaban kasa na nadi dankwa kufa ya jaddada gaskiyar cewar har yanzu haikin gona yana ɗaya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara baicin taimako da yake yi wa cigaban tattalin arzikin kasar a dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye shiryen da za su tallafa wa shirin yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba amma kuma za ta ɗuri waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka hada da kayan gona kifi kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani from various interventions through the program for planting for food and Job. sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona a dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aikin yi wannan ya hada da rabon gatattun irin shuka don faɗaɗa aikin haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga ƙasar brazil waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a fagen gaban aikin gona ɗin ya kuma yi alkawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya shugaba kufa ado ya bayyana cewa ƙananan dam dam 320 cikin unguwanni 64 a jiha arewaci aka wari don zartar da aikin sabon shekara. Kananan dam dam 320 a gundumomi 64 a bangaren arewacin kasar aka ware don ci gaba bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dan dan 192 a shekara ta 2018 don a samu ci gaba ɗin. Ana kuma duban dam 51 a jihar Bota babban jiha Accra da jihar Tsakiya don yi musu kwastarima har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin uti black da kuma white volta wadda za a soma sabuwar shekara alhaji abdullahi kamati daga gundumar bolin jihar arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu Na gode ma President Nana Adudankwa Akufado abin da ya yi. Muna raina abinda muke ciki ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba, mu manoma. Ya kamata mu yi jayido mu yi education mu yi kwatanci mu ba yaranmu da ke tashiwa. Ya so a sanarwa da kaman ba ka je ka zauna ofis kadai shine aiki ba. aiki noma aiki ne babban ka kama shi da gaske. Na san kaman dole dole dai abin da Nana Adudankwa Akufado yana kawo wanga. Inda yaya ya zamanto ya yi yi kwarai kanda ya fara shinga na samun ci gaba an bani nika-nika da kayakun na gwanaki da fatalaiza alhamdulillahi ya yi yawa na gode ma Allah abin da aka bani shakka dai babu manoma sun cancanci wannan karramawa a matsayinsu kwandon abincin ba wai kasar ghana kaɗai ba har duniya baki ɗaya Da fatan wannan shiri da ake gudanarwa domin ƙarfafa manoma gwiwa zai ci gaba da yin tasiri wajen bunƙasa aikin gona da kuma tattalin arzikin ƙasar Ghana. Masu mu a nan makakashen shirin namu na yau, sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ridwan Abbas wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakon farko ya zo ne daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi a jihar Sokoto a Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika ficewar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Wannan ya yi daidai, kuma wannan ya zama darasi ga jam'iyyar 'yan canji ta Abuja akan rashin cika alkawarin da suka yi wa talakawan Najeriya a lokacin yakin neman zaben shekara ta biyar. Salam sashin Hausa, don Allah ku gaya wa gwamnanmu na jihar Zamfara wato Honorable Abdulaziz Yari Shattiman Mafara kuma gwamnan gwamnoni a Najeriya cewa ya kamata ya yi wani abu akan aikin wutar lantarkinmu da ya ƙici ya cinyewa shekara shekaru. Sako daga Rilwan Sa'idu Gayari a jihar Zamfara. Shi kuma Suyanu Gumel Zangon Daura ce kisan da 'yan ta'adda suka yi wa tsohon shugaban ƙasar Yemen Abdullah Sale abin takaici ne da Allah waddai. fatar mu Allah amshi shahadar Abdullah Sale. Wasiƙa haɗin gwiwa ko da ta fito daga Buhari Haya Unguru da Kinunu Yunusare da Haya wato Dano a Azare. Suka ce Assalamu alaikum ya Hausa muna tur da Allah wadda da rikicin kabilancin da ke faruwa a jihar Adamawa tare da fatan mahukunta za su gaggauta dakila wannan mummunan lamari. Da ƙarshe muna fatan Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Iska mai ƙarfi na ƙara yaɗuwar wutar daji a jihar California da ke kudancin Amurka, lamarin da ya sa hukumomi ba da umarnin kwashe mutane dubu takwas daga gidajensu. Wutar ta kama ne a ƙaramar hukumar Ventura kusan kilomita 40 arewa maso yammacin Los Angeles. 'yan kwana-kwana sun bayyana cewa a yau talata inda wutar ta mamaye ya kai faɗin kadada 11,000 kuma tana ci gaba da yaɗuwa cikin sauri ana kyautata zaton iskar za ta ci gaba da kaɗawa da ƙarfi har na tsawon kwanaki shugaban ƙaramar hukumar ventura mark lorenzen ya ce wannan yanayin da ake ciki 'yan kwana-kwana biyar na ƙoƙarin kare gidaje ne daga kamawa maimakon kashe wutar lamarin ya yi muni kware a cewar lorenzen Allah kaɗai ya san ko ya za a iya kashe wannan wuta. Sai kuma a Yemen inda yau talata wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen zai yi wa kwamitin tsaro bayani kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kashe tsohon shugaban ƙasar kuma abokin ƙawancensu Ali Abdullah Sale kuma a bayan da aka sami ƙarin tashin hankali a babban birnin ƙasar saboda wargajewar ƙawancensu. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya isa ƙasar koriya ta arewa domin taimakawa wajen kwantar da tankiya kan shirye-shiryen ƙasar shirye-shiryen nukiliyar ƙasar da kuma eh, makamai masu linzami mukaddashin mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin siyasa jeffrey fulton ya tashi zuwa Pyongyang talatar nan a bayan da ya daga zaga Beijing jit Litinin. ta ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.